وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka yan uwa al'ummar musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau mana dauke da azumi na 26 ne azumi na 26 cikin wannan wata na ramadana na shekarar 1437

na'am to Allah subhanahu wata'ala a aya da ta gabaci wannan ya gaya mana yanda kafirai za su tashi a tashin alkiyama wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma za mu tashe su a ranar alkiyama mu tara su suna makafi malamai suka ce farkon lokacin da za a hada su kowa yana makawo ba mai gani a cikin su duka amma daga baya allah ta'ala zai dawo musu da ganinsu don su ga abin da zai bukanta musu zai dawo musu da jinsu don su ji abin da zai bukanta musu na maganganun mala'iku marasa daɗin ji a wajensu sai Allah ta'ala ya ce kafirin shi kafiri wanda Allah ya wa irin wannan tashin a tashin alkiyama zai tambayi ubangiji ya ce rabbi ya ubangiji na lima hasharta ni ne me sa ka taro ne a taron tashin alkiyama yau a'ama a matsayin makaho ba na gani wa qad basira da ku ina gani a duniya wannan ya nuna mana baro baro wato gani na ido ake nufi ba na zuciya ba ya mun faɗa cewa shi kafiri tun ma kafin a je lahira dama su ta makance zuciya in ta makance in ji mai infiradi ya ce ganin ido bai yi fa'ida ba to shi ne na Allah ta'ala ke cewa ka zalika wato kamar kwacin yan abin da kai ne ake maka yau ka kazalika a tattaka ayatuna hakanan ayoyinmu suka zo ayoyi in aka ce ayatuna jam'i ne na aya aya kuma wani al'amari ne bai ba da mamaki kama a ce ga taguwa ta fito daga cikin dutse kama a ce ga sandan annabi musa tana yin abubuwan da allah ta'ala ya ba da labarin tana yi kamar a ce ga annabi isa yana ta da matacce yana warkar da kuturu yana warkar da makaho da sauransu waɗannan duka abubuwa ne masu ban mamaki kamar wannan alƙur'anin aya ce to sannan kuma akwai ayoyi wato wannan na sararin samaniya kai kanka aya ce daga cikin ayoyin allah domin akwai abin mamaki a tare da kai kai dan adam allah ya maka baiwa da yawa abubuwan da ya makala a jikinka na na'urori da ɗaya ta samu matsala sai an kashe kuɗi an sha wuya kafin a samu ɗan dama-dama yanzu ƙwaurinka da Allah ya maka da ya kare ballanta ya yanzu yadda shekaru ka suka tafi to kafin ka dawo ka rika tafiya yadda ka saba eh sai an sha wahala ruwan da Allah ya zuba maka a cikin gwiwarka idan ya zube ko dai ka sha wuya kafin ka samu wanda za a zuba maka da tsada ko kuma ma shi kenan sai dai da ce haka nan jinka haka nan ganinka haka wannan harshen da kake magana da zaran ya samu matsala sai ka yi magana ta kasa yi ba gane ko to su ne abin mamaki akwai sararin samaniya nan wannan saman da muke gani aya ce kogi aya ce sauran halittun Allah ayoyi ne akwai ainihin ƙanana akwai manya-manyan ayoyi irin as-samawati wal ardi da makamantansu Allah ce haka nan ayoyin mu suka zo maka a nan ayoyi masu nuna yadda ya kamata a bauta wa Allah masu yadda masu bayanin yadda ya kamata a yi tauhidi kaga a nan ayoyin wahayi kenan sun zo maka fanasita yanda ka ga mun barka din nan wato haka ayoyin mu suka kai wa ayoyin mu wa kadhalika al-yawma tunsa haka nan kai ma yau za a ainihin manta da kai to waye zai manta da shi Allah dai baya mantuwa an gane ko Allah baya mantuwa amma in muku manta ba mun yi magana akan ma'anonin annisiyan a darussanmu na baya mantuwa tana da ma'ana guda biyu tana zuwa da ma'ana a tark bari ko da ku da gangan kabar abin da ka bari sai a ce ainihin nasitahu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato kadhalika atanka ayatuna fa nasitaha haka nan ayoyin mu suka zo sai ka manta su kafiri ai ba manta ayoyin yanzu dan dawa bai san su ba barin su yayi koyan addini daga wajen su ya kaurace musu to yanda kai wa ayoyin kai ma yawa ta yi maka wa kadhalika yawm tunsa Allah yana cewa fal yawma nansahum kama nasu a yawmihim hada yau za mu manta da su ma'ana za mu bar su ba za ma mu rika kulawa da su ba kamar yadda suka bar ranar haɗuwarsa da Allah a wannan ranar ba su kula da ita ba ba su yi mata tattali ba ba su tanade ta ba gadda to yanda suka yi mana aka zame musu Allah ta'ala yana cewa fa zuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hada ku dandani azaba saboda sanadin abin yadda kuka manta da haduwa da ubangijinku a yau ma'ana yadda kuka bar haduwa da ubangijinku duk a nan ya zo ne da ma'anar at-tark nasina kum mu ma mun bar ku Allah yana cewa wala takunu kalladina nasullaha kar ku zama kamar waɗannan suka bar Allah fa an samu an fitahum sai Allah ya ya ainihin sa suka bar kansu da kansu ba su abin da zai amfani kansu ba da haka an siyasu duk a wannan ayoyin da wannan aya da muke masara a yanzu ma'anarsa wato bari ba akwai kuma annasiyan kishiyar tunawa in ka bar wani abu ya bace daga cikin kwakwalwarka sai ka ce ka manta da kaza da ka haddace wannan ayar amma ka manta da wallahi ka gaya min magana kaza amma na manta da wannan magana ma'ana eh, na abin nan kuna kai da kanka ma a harshen mu na Hausa ana magana don da Allah manta da shi me ma'anar manta da shi ka rabu da shi kawai ka kyale shi kawai so da haka nisyanu yana zuwa da wannan ma'anar an gane ko Allah ta'ala ke cewa wa kadhalika yawma tunsa wa kadhalika وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى الله يتوكى ذلك wato kwatankwacin irin wannan sakamakon in ka manta a manta da kai dama shi tsarin Allah subhanahu wata'ala duk abin da kake so a yi maka in dai Allah kake so ya yi maka to ka yi wa Allah irin wannan abin sai shi ma ya maka ya ce bi ahadi o bi bi ku. ya ce in tansurullaha yansurkum annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ihfazillah ya hafazka haka Allah tsarin da yake nasullah fa nasiyahu falamma zagu azaga Allah qulubahu haka tsarin Allah yake na taba gaya mana Allah na ce kun ga yanzu malamai kowa ya shiga rediyo ko talbijin ko ya zauna a gurin wa'azi kiran da yake jama'a a haɗa kai rarrabuwa ba ta da amfani mu daina ainihin wato rarrabuwa mu haɗa kanmu wallahi azim in za mu ƙare rayuwarmu muna kira a haɗa kai wallahi tallahi jama'a ba za su haɗa kai ba shi Allah duk abin da ka ƙi masa da'a duk abin da ka kangare wa Allah ka ce ba za ka yi masa da'a akan wannan ba to shi kuma zai hana a yi maka da'a akan kiran in kai kira a yi wannan abu yanzu kun ci a daina layu duk masu bin mu ba sa yin layu ko kana yi duk masu bin sunna ba sa layu muka ce a daina zuwa gurin yan duba duk mabiya sunna ba sa zuwa gurin yan duba ko suna zuwa muka ce a daina zuwa gurin bokaye duk man da suka karɓi da mu sun daina zuwa gurin bokaye me yasa saboda Allah ya sani zahiran wa batinan ba ma zuwa Allah ya sani zahiran wa batinan ba ma layu Allah ya sani zahiran wa batinan ba ma zuwa gurin yan duba da muka ce a daina sai kowa ya daina to sai aka zo magana haɗin kai mu muka fi kowa sanin zaƙin haɗin kai don mu muka karanta ayoyin haɗin kai da hadisan haɗin kai da tarihin haɗin kan magabatanmu amma kullum akan kowar harkar siyasa sai ka ga malami yana gaba da ɗan uwansa muguwar gaba akan harkar mukami sai ga malami yana faɗa da ɗan uwansa akan harkar abin duniya sai ga kai yaƙi haɗuwa tsakanin malamai to kun ƙi haɗa kai kuma saboda haka ku dan kunya zakin baki kun san ayoyin haɗin kai sai ku kira mutane ku ce jama'a a haɗa kai rarrabu wannan ba ta da amfani wallahi tallahi na sake rantsuwa ba za ku iya hada kan al'umma ba sai kun hada kan in kana yi wa Allah wani laifi kuma ka kira wani dan ka iya zakin baki ka san ayoyi ka ce shi yayi wannan abin da kai ka wa Allah Allah ba zai bari a maka da'a ba dan in akwai abin yana da dadi ka fi kowa sani in abin yana da hujjoji ka fi kowa sanin hujjojin amma ka wa Allah da'a kai Allah ya ce ka bani haɗin kai akan wannan ka ki bashi ka yi aiki da waɗannan ayoyin ka ki amma kuma sai ka ce kai kana son a yi maka biyayya in ka ce a yi a yi ba za a yi ba an gane ko saboda aka aljaza'u min jinsil amal kun ga anan Allah ta'ala ce wa kadhalika kwatan kwacin irin wannan sakamakon najzi irin sa ne muke sakawa da shi man asrafa wanda ya wuce gona da iri wanda ya tsallake iyakaucin mu yake aikata saban Allah da muka haɗa. baya ainihin wato saurarawa idan mun kira saurara walam yu'min bi ayati rabbih bai yi imani da ayoyin ubangijinsa ba adalla ala jami'i matsalibin iman waɗanda ke nuna gaba ɗayan abin da imani yake so a yi imani yana so a yi sallah imani yana so a haɗa kai imani yana so abin nan a girmama iyaye a yi musu biyayya imani yana da abin da imani yake so a yi to sun ƙin imani a aikace da waɗannan ayoyin da ke nunawa da lalatan wazihatan sarihatan kuma ayoyin suna nunawa ɓaro-ɓaro suna yin gwari-gwari wara-wara ballahu lam yuzlimu an gane ko Allah bai zalunci wanda ya ma irin wannan hukuncin ba duk wanda ya je lahira Allah ya tashe shi makaho Allah bai zalunce shi ba saboda me shi ma ya makance ga barin ganin gaskiyar da Allah ya ko duniya baya son ya ga ayoyi baya son ya ga ingantaccen hadisin da zai hana shi wata bid'a da yake ko wani sabo da yake aikatawa to shi ma idan Allah ya masa maida masa da martani Allah ya dora abu a inda ya dace a dora shi eh wallam ya zai uquba fi ghairi mahalliya Allah bai dora uquba akan inda bai dace a sa ta ba saboda haka israfu wa adam imanihi wuce gonarsa da iri da kuma kin yin imaninsa shi ya jawo Allah ya mata wannan sakamako ya tashe shi makawo in yi magana kuma Allah ya bashi amsa wa kadhalika atatka ayatuna fa a wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati na'am wal azabul akhirah to azabar lahira duk abin da kaga Allah ya wa kafiri a nan duniya ko da kafiran da Allah ya ba mu labarin ya halakar waɗansu da tsawa waɗansu ruwa ya cinye su waɗansu Allah ubangiji ya sa ainihin wato an ya su waɗansu halakarwa iri daban-daban duk irin azabar da kaga Allah ya wa kafiri a nan duniya Allah ya ce wal azabul akhirati ashad ta fi tsanani azaban lahira ta fi tsanani min azabin duniya azabin mudafa linkin ba linkin yanzu kuma wutar da za a kora kafiri da ita a duniya linki saba'in ce na wutar duniya wato wutar da Allah ya halitta sai ya kasa ta gida saba'in zafin sai Allah ya kasa ta gida saba'in sai aka ɗauko kashi ɗaya daga cikin saba'in dinnan shi ne kake gani a nan duniya yana narka karfe. duk zafin wutar duniya da kake gani ɗaya ne daga zafin dutsen lahira ɗaya ne daga cikin kashi saba'in to idan an koma lahira sai a ɗauko wannan kashi ɗayan da aka aiko duniya sai a haɗa da kashi 69 in haɗa ya zama nawa to da shi Allah zai wa kafiri azaba azabul akhirati ashaddu ko akhafu ashaddu wa abqa kuma ita tafi wanzuwa saboda ita azabar azabar duniya ba ta wuce talauci ko zaman kurkuku ko bakin jini ko shi ba azaba bane azaba ne ire-iren waɗannan abubuwan ka nemi aiki baka samu ba an cire ka daga mukamanka ko ka nemi a zaɓe ka ba a zaɓe ka ba ko an zaɓe ka an kore ka ire-iren waɗannan abubuwan da suke jawo bakin ciki a duniya masu yankewa ne bakin cikin duniya mai ne ko mai yankewa ne mai karewa ne domin da ka bar duniyar iya abin da Allah ya tana da na bakin cikin da za a yi a duniya ka rabu da shi ke in ka bi Allah shi ke zai ka shiga cikin farin cikin da ba zai yanke ba har abadan abadan abadan abada shi za Allah ta'ala ce wa abuka azabar lahira in wanzuwa ce a daɗe a daɗe a daɗe ba a ƙare ba ko ba za a ƙare ba to ita ce azabar lahira Allah ke mu likaunihi la yanqati'u saboda azabar lahira ba ta yankewa sabanin azabar duniya mai yankewa dan haka nan ita ya kamata a ji tsoro ba azabar lahira ba ba azabar duniya ba in kana jin tsoron talauci ka yi jin tsoron talaucin lahira Allah ya mu gane na'am أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك Allah ya ce al'ummomin da muka halakar wato kam a halakana da yawa da yawa daga al'ummomin da suka gabaci wannan al'umma ta annabi sallama mun halakar da su da yawa kuma mun faɗi me yasa muka halakar da su ba wanda muka halakar ko mutum ɗaya saboda ya yi ɗa'a a gare mu duk wanda ka ji Allah ta'ala ya halakar da shi saɓawa Allah ya yi to mun halakar da al'ummomi da yawa da yawa da yawa kabla hun gabanin su min alquruni daga al'ummomi to wannan halakarwa Allah ya ce afalam yahdi ba bata isa da shiryar da su ba ta nuna masu yi mana tsewa ba abu ne mai kyau ba ba a kai labari in an mana tsewa an ki mana da'a na fi masakinihim kuma su dinnan yau ga suna suna tafiya a cikin gidajen waɗanda muka halakar suna rayuwa a garinsu suna tafiya a cikin gidajensu ya kamata ku tuna masu gidajen nan ya aka suka rabu da gidajen kamar yanzu ka je garin annabi salihu kaga ainihin ga gidajen suna na har yanzu ba su ruguje ba ga ni'imar da Allah ya wa gurin da Allah ta'ala ke cewa kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karim wa na'amatin kanu baki bakiyin wallahi ma sai ka ji idan ka ya nuna maka kaga abin da aka karanta alqur'ani gashi kana kallon sa kwalo wallahi gurin sahara ce amma da hannu wallahi zaka tono ruwa da hannu da ka tona ka tona abin da sai ruwa yana bulbulowa kuma garau garau da shi kaga da binai ga su nan ko ina birjik da binai bula bula sai dai su zubo su riɓe ba mai taba su annabi ya hana a ci ya ce duk abin da kuka ya tsoro a nan ko ruwa ko dabino ko abinci ko ko mai karkuci ba wai cin ba ma annabi ta duk wanda ba zai iya zubar da hawaye ba in ya shiga gurin kare shiga la tadkhulu ala ha'ula'il mu'azzabina illa an takunu bakina haka annabi ya faɗa kar ku shiga wurin da garin annabi salihu azaba ake musu in ba za ka iya kuka ba kar kai kuka a kar ka shiga wannan rijiyar da ainihin da taguwa take zuwa ta sha ruwa garin zo su ɗebi ruwa tana nan har yanzu kogon da taguwa ta fito yana nan har yanzu daga cikin dutsen da ya haifi wannan taguwar yana nan har yanzu taguwar ce babu garin yana nan dutse za ka samu duk inda kake tunanin girman dutse ya kai to ba tabbata ai za a kamar yadda muke fasawa nan, a zuba dakin yi waye a zuba kankare yi abin a'a shi dutsen za a samu kirin da shi a kwakwale shi a yi gida da ɗakuna da komai a ciki da ban ɗaki da ɗakin kwana da ɗakin taro da soro da waye duka dakin taron su in ka shiga za ka ga hatta kujerun da za a zauna da dutsen aka yi kai daga ganin gudan zaman mutum ɗaya kai ka san magana ba karama ba ce domin ina jin dukkaninmu da muka taru yanzu a masallacin nan bai fi ka ɗora mu a guri uku ba kuma wurin zaman mutum ɗaya ne ƙarfin da Allah ya ba su da girman jiki da Allah ya ba su suna ganin man ashaddu minna quwwa waye wanda ya kai tsananin karfi kamar mu sai Allah ya nuna musu ba sai an aiko kowa ba iska wannan ta fito ta ringa kare da yasu sai ga su kushe da duk sun kanjame sun bushe sai na kuma kori? da haka Allah ta'ala ya ce wannan abin kuma suna yawo a gidan jin irin waɗannan mutane wai wannan bai ce shirye da su ba inna fi zalika la'ayat kai lalle a cikin wannan abin da Allah ta'ala yi na karere waɗancan masu karfi yan dukiya ce sun fi na yanzu in ka ga abin da suka yi da dutse kai ka san a yanzu sai inda ake da na'ura ta musamman sannan a yin irin wannan abubuwa. amma ga shi an yi dutsen za a samu a mai da shi kanwa ko zaki ko giwa ko kura ko agwagwa a kwakwalle nan sai an mai da shi hoton agwagwa ka rasa da me aka yi kwakwalewa ake da farce a'a da gatari ne kuma ba za ka ga alamar irin abin da aka yi na gargajiya ba za ka ga inda ka san injina wanda suke yi a ganshi lafiya lafiya haka za a ganshi amma yau babu su kuma Allah ya ba mu labarin me ya makomarsu yaya suka kare da duniya ya kuma ba mu labarin yadda suka rayu sun rayu suna saba Allah kuma Allah ya gaya mai mummunan ƙarshen da suka yi sai aka ce to wai wannan abin da ya faru ga nan wanda kuke yawo a cikin gidajen su da garinsu kuna ganin abin da Allah ya ba ku labari yayi da su wai wannan har yanzu bai shirya da ku ba ku dawo ku ba hanyar Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce ah, inna fi zalika lalle a cikin wannan akwai ayat wallahi akwai ayoyi akwai alamar karfin kudar ubangiji libulin nuha amma ga ma'abuta hankula wanda bai da hankali baya izina da irin waɗannan abubuwa Allah ya samu gani na'am walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma Allah ta'ala ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan dai wata kalma da ta riga ta rigaya ba daga wajen ubangijin wannan kalma Allah ya yi alkawarin ba zai taba halakar da al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama irin halakar wanda yake yi wa sauran al'ummomi yanzu kuka kalli al'umma a yanzu abu ɗaya ta suke yi daga cikin abubuwan da ake yi a yanzu a kan wannan Allah ya halakar da su ku ɗauki masalar luwaɗi kwanan nan kwanci ana ta magana a amerika wani gidan rawa da 'yan kulob ne waye ta gaba da 'yan luwaɗi ne a gudu kuma kuna jin yadda turawa suke ta kiraye kirayen a kyale mutane namiji ya auri namiji mace ta auri mace ko ba ta yi to akwai al'ummar da iya laifin ta kenan luwaɗi kun ga yanzu akwai masu yi kuma suna nan sun yi kungiyoyi har suna son ma wai a hukumance a zartar da doka suna da yancin su yi abin nan har kuna gani yanzu ana tunawa a irin wasu ofin nan mace ka ganta tana sumbatar yar uwarta mace aure ko kwanaki an tura wasu wanda suka je suka yi aure ga ango ga amarya su kuma duk maza ne infertility ne kuma masu kiran kansu musulmai da arna ne ma da dama dama yanzu irin wayannan mugayen aikin ba su shahara ana yin sa a cikin arna ba amma kaga masu yin sa a cikin musulmi sun yi wai in ka dubi al'ummar annabi shu'aibu babban laifin da Allah ta'ala ya halakar da su akai tawayen mudu kalli yadda ake tawayen mudu yanzu har ma an samu uh, wato technology iri daban-daban na na tauye mudu sai a sayo kwana kwano wannan wanda ake cewa tiya sai a ji a sa abin nan a yanke shi a yanke a yanke a yanke sai a sake kanana ɗaya bakin a gyara shi shi kenan sai a ci gaba da ka zo za ka auna sai auna maka da wannan shi kuma in zai auna sai ya buɗe wannan kwanan nasa sai ɗan linke can to nasa na aunawa ne idza ka talu ala nasi yastawhun wa idza kalu aw awazanuhum yukhsirun abin da ake gida yan ba wanne an san yadda za a zuba wani sinadari a ruwa a zuba shi a duro haka za ka je ka tada ana dafa buhu ta abokan an siyo shi a dafa shi sai ya motsi in aka zuba masa aka cika shi aka cika kaga kuma zai tsage to kwano 34 ne ko da biyar a ciki kuma za a sayar da shi a matsayin kwano arba'in kuma masu sayarwar yan sun gama su ne a saman farko allah ta ba neman a wannan shi ne abin da ake yi a sai dusa a je a sayo bintu wannan bintun a kaikayin shinkafa sai a zo a bude wannan dusar sai a cakuda a cakuda ana da inji sabo wanda zai mai da bonyi dau ya dinke sai a sayar tawaye mudu gashi nan hatta masu ainihin sai da mai an ce suna da dabara jarka da za su ainihin sayo daban wanda za su sayar daban wallahu alam to gashi nan ana ta yi masu sai da yadi ya san yadda zai sai da maka yadi ya dan rage inci daya ko inci biyu ko ba yadda zaka da shi a ƙarshe in ya gama saidawa sai ga ya sami ko yadi ɗaya ko rabin yadi shikenan shi tun da dai Allah ya sa baka gane ba ya ya na binni ya ya abin nan ya make na kauye to akan fa tawaye mudun nan iya tawaye mudu akan sa Allah ya dirkatar da al'umma in shirka ce Allah ta'ala ya halakar da wato masu shirka daban-daban daban-daban wanda suke bautawa wani Allah yanzu ma ana bautawa wani Allah saboda za a zo da qala Allah qala rasulullah sai a zo da maganar wanda ba Allah ba rasulu ba kuma a tunkuɗe ta Allah da manzan a karɓi tasa ko ba a yi ana yi kuma hatta kan wanda ake sassaƙawa akwai masu bautar su yanzu ko babu akwai sunan da yawa wani an halakar da shi da shi da al'ummarsa gaba daya saboda mulkin zalunci ba a zalunci yanzu a duniya duk abin da aka yi guda ɗaya wanda aka halakar da al'umma a da saboda shi to gaba ɗayan laifukan yanzu ana yin su to Allah ya riga ya faɗa ba zai wa al'umma annabi Muhammad irin wannan halakarwar ba ta shafewa gaba ɗaya in ba dan wannan ba walaula kalimatun sabaqal min rabbika ba dan wata kalma ba kaga na lalasar manzon Allah yake ya hakuri wato akan ba mai gaggawar halakar da masu tsokanarka ba ko masu kangare maka ka yi haƙuri akwai manufar da muke da ita ba za su tsere mana ba wa zai ba wa sababin sababun salimun li a adab biyu i kafircin da suke yi da kangara da suke yi ya cancanta azaba ta zauka akan su kuma azaba ta dawama akan su saboda hukubar Allah da'iman tana zuwa ne saboda an yi zunubi to sun yi zunubi amma me yasa aka jinkirta musu saboda Allah ya riga ya alƙawarin ba zai wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama irin halakar da yawa al'ummar da suka gabace ta ba walaula kalmatu sabqan min rabbika ila ajalin musamman la qudiya ko la kana lizaman da azabar ta lazumce su saboda duk abin da yake jawo ta sun aikata shi yan faɗa ne sun faɗa yan ƙudiri ne sun ƙudurce me ya yi kawo jinkirin saboda wancan alƙawarin da Allah ya yi lakana nizaman wa ajalin musamma kuma sannan wato saboda ajali ne ko fir'auna lokaci ku duba lokacin da annabi Musa ya addu'a yace rabbi rabbana innaka atita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyadhillu an sabilika rabbana damis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adhab al alim daga lokacin da annabi Musa yayi addu'ar nan kuma a can Allah ta'ala ce kadu ujibar da awatu kuma basta kima an amsa addu'o'in da kuka yi kai da dan uwanka annabi Allah ya ce mun amsa amma kafin a ga tasirin wannan amsawa sai da aka yi shekaru sai da aka yi shekaru sannan aka ga addu'ar gashi da ya yi to Allah ba a ainihin wato zabar da shi ya yi abin ba lokacin ya shirya ya ba saboda shi ba tsere masa za yi ba eh kai ne idan aka maka laifi baka maza maza kai ukuba ba me laifin yana iya guduwa eh ba shi za wani mawaki ya ce masu gudu su gudu ba eh, ko gogwa eh wale ya za a Allah wa Rasulahu sabari saboda haka Allah ta'ala ya umarci sa cewa ya yi haƙuri ala aziyatihim bil qawli wato ya yi haƙuri akan cutar wanda suke masa da magana wa hu an ya ta'awwada an zalika ya ainihin wato nemi masaya daga wannan wa ainihin alayhi bi tasbihi da hamdihi tabaraka wa ya ainihin wato yi tasbihi ya ci gaba da godiyar Allah a ainihin wato lokuta masu masu falala sai ya zama shine musayar ko kuma warakar wannan bakin ciki da ake kunsa masa na kin karɓar gaskiyar da ya zo da ita kabla tulu'i shamsi wa ghurubiha wato gabanin hudu wa da kuma ainihin lokacin faduwarta amma wa fi atrafin nahari da kuma ainihin wato gefen rana awwaluhu akhiruhu akhiru sa da ainihin karshen sa umum ba umum ba al-khusus wannan kun ga an game bayan an ainihin wato an an soke wa auqatil layli wa sa'ati lokacin dare da lokacin rana sai Allah ta'ala ya ce mi fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha hmm. wa min ana الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى الله أكبر Allah ta'ala ya ce fasbir alama ya kulu ko ka yi haƙuri akan abin da suke faɗa ka yi haƙuri ka yi haƙuri akan abin da suke faɗa wasabbe bi amdar bika ko kuma ka ringa tasbihi da godiyar ubangijinka qabla tulu'i shamsi gabanin wa rana da kuma yaushe wa qabla ghurubiha da kuma kafin faduwar rana na ta gaya mana wannan yan uwa duk lokacin da Allah ta'ala zai ce ka yi haƙuri in dai Allah ta'ala zai ce ka yi haƙuri to zai baka kuma wani assignment zai baka abin da zaka je ka riƙa yi wato ainihin ba wai ka yi haƙuri shikenan ka koma gida kai tagumi abin nan ɗinka kai Allah ya isa ka zauna a'a idan Allah ta'ala ya ce ka yi haƙuri to zai baka wani aiki wanda shine alamar amfanin da haƙurin zai maka an gane ko fasbir alama ya kuluna Allah ta'ala da ya ce ka yi haƙuri akan abubuwan da suke faɗa sai kuma ya ce ka je ka ringa yin tasbihi da godiyar ubangijinka qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubi da kuma gabanin faduwar rana wa min ana al da kuma wato a lokacin sa'o'in dare farkonsa tsakiyarsa ƙarshensa kowane lokaci wa atrafan nahari da gaffar rana farkon da ƙarshenta ka ci gaba da yin wannan la'allaka tarra in kai wannan Allah ta'ala ce za ka yadda da abin da za mu baka sakamakon yin haka abin da za mu yi maka zai gamsar da kai za ka gane biyayya a gare mu ita ce tafi alkhairi la'allaka tarza. kun ga anan Allah ta'ala ya umarce shi ya guri a wani guri Allah subhanahu wa ta'ala ya ce قد نعلم انه لا يؤذيك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجهلون سيتي ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا اذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله هو ولقد جاءك من نبأ المرسلين to الله سبحانه وتعالى wataala كي ya ce أبن دسكي فدا a فقولها ديوات da suke faɗa am yaquluna bihi jinna bal ja'ahum bil haqqi wa da lil kare karihuna kun ga nan ma suna ainihin wato abin abin da yake so in kawo mana fasbir alama ya kuluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al kamar kama yadda mala ya karanta mana fasabbih wa atrafan nahari kun ga wannan ayar ta gwada mana da Allah ya ce da manzon Allah ya hakuri kuma sai ya bashi aikin da zai je ya ƙara masa kusanci da Allah shine tasbihi zikirin ubangiji a wani wajen Allah ta'ala ce fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi kun ga nan ma an sake bashi wani assignment din wa min al-layli fasabbihu adbara sujudi da daddare ma baka ka zauna ka ta kiyamul layli inda ana tabata maka rai ana cin karɓar da awaka ana ta ka da dalla ma ka tashi kai ta ainihin wato kiyamul layli a wani wajen Allah subhanahu wataala ce wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wa sabbih bi amri rabbika hina taqum wa min al-layli fasabbih wa idbar an-nujum kun ga nan ma an ce yayi hakuri amma an ba shi aiki yayi ta tasbihi yayi ta kiyamul layli shine maganin bakin cikin masu ainihin gare taka wani wajen Allah ce fasbir alama ya fasbir li hukm rabbika wa tuti minhum asiman aw kafura sai yace wa zkur isma rabbika bukuratan wa asila kai ta ainihin tasbihi ka ringa ambata sunan ubangijinka safa da yamma da daddare kuma fasjud lahu wato kai sujada ga Allah wa sabbihu laylan tawila kai tasbihin sa dare mai tsawo kun duk waɗannan gurare fasbir kuma rabbika wato da Allah ta'ala ke ga mana duka yana gaya mana dan ya nuna mana irin hakurin da Allah yake so ne hakuri da Allah yake so kai ba shine ka je ka zauna ba wannan da'awa wannan musuluncin naka idan ba ka ainin tashin dare wallahi tallahi ka iya wato kafuwa yadda ya kamata dole ka dinga yawan karatun alkur'ani dole ka dinga yawan tasbihi dole ka dinga yawan zikiri dole ka dinga yawan qiyamul layli in ba haka ba al'amura za su ka Allah ya sa mu dace to muna da tambayoyi da yawa kuma akwai bukatar mu dan samu lokacin amsa abin da ya sauka da kila nan za mu takaita mu amsa abin da ya sauka da tambayoyi na Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, malam mai tambaya na farko yana cewa Allah ya fara mana lafiya. Tambaya ta ita ce shi ne wai shin malam tsarin iyali ya halatta ga ma'aurata idan suka samu daidaito a su. Tsarin iyali kala biyu ne. Mun faɗa nan wani ya irin wannan tambayar. Guda biyu ne, ɗaya ya halatta ɗaya kuma haramun wanda ya haramta wanda ya haramta shine wanda mutum da matarsa sai su yi ittifaki daga 'ya'ya biyu ba sa buƙatar ƙari iya 'ya'ya biyu ko 'ya'ya uku ko ɗa ɗaya ku ƙayyade iya 'ya'yan da kuke so daga nan kuma sai a je a kashe mahaifar ba sa bukatar su kara haihuwa to wannan haramun kuma ya saba wa abin da manzon Allah yake son ya alfahari da al'umma sarana alkiyama yace tazawwadul wadud walud fa inni mukathirun bikum al'umma yawm alqiyama in za ku yi aure ku bincika ku ji yadda ta zama uwarta mai yawan haihuwa ce to ku auro ta dan ta zo kai ma ta je maka haihuwa saboda ita haihuwa kamar ainihin abin nan ne iri ne in ka samu iri mai kyau to sai ka samu amfanin gona mai kyau kuma Allah ta'ala ce hukum harsun lakum matan ku sune gonar ku anan kuke anan kuke shuka yaya ainihin kyankyaso yaya ba ka bane to saboda haka nan ka samu wanda gidansu iyayenta suna yawan haihuwa ka auro ta ka samu yaya masu yawa yace domin zan yi tinkawo da yawan al'umma a ranar alkiyama kai sai ka ce daga daga da ka baka san kari daga da biyu ka san kari sai ka je aka kashe mata mahaifa to idan ka je an kashe mata mahaifa kuma waɗannan yaya biyun dole ne Allah ya ba maka su yan suka yi mutu ba ƙarshen ta iyayenka za su ce kai mu muna son jikoki kuma wannan matar ta ka ba ta haihuwa kuma an je an kashe mahaifar saboda haka yanzu ya za a yi a to kai mata kishiya mu jikoki muke so a ƙarshe dai ita kuma ta zo a ta hayaniya sai a kore ta tunda ba ta haihuwa ba wanda zai aure ta domin an samu labarin an kashe mahaifarta haka an kashe to wannan haramun wanda yake na halal idan kana da matakka amma Allah ya kaddara tana da kwaninka an haifi yaro kafin ya kafin ya kwari an kuma samun ciki yaro bai bota uku ko hudu ba an kuma samun ciki ga wahalar sabon ciki ga wahalar shayarwa ga wahalar reno to wahalar za ta yi wa shi ma uban zai jigata domin zai sayo maganin jinjiri ya sayo madarar jinjiri ya sayo wannan mai ciki magani shi ma a galabaice dan a galabaice uwar a galabaice cikin a galabaice to in irin wannan ne yake faruwa to ana iya zuwa a ɗauki mataki na hana haihuwa har sai wannan dan da aka samu yayi kwari sai a tsare haihuwar kuma likitoci suna iya. sai a hana daukan ciki har sai wannan ya an yaye shi yayi kwari ya iya cin abinci sai kuma a shiga lalibai Allah ya ga dama ya sake bayarwa wannan ba fatsala ko kuma a'a akwai wanda ya halatta wato a kashe mahaifar gaba daya matar ta daina haihuwa Yan kar a yi jifan gabe kwaido mace ce ta haihu ta haihu ta haihu amma duk lokacin da ta zo haihuwa sai an fita rai da ita sai ta dinga shan azaba sai ta wahala jini ya ta zuba ko ta ta suma ko ta ade kowa sai ya dauka ba ta rayu ba to idan akwai balazana ga rayuwar wanda take mai ran wannan za a yi ba zai zo da rai ko ba zai zo da rai ba to kar a bar mai rai ya mutu a kokarin nemo wanda ba a tabbar game da shi ana iya hana haihuwa don gudun kada a rasa wannan kun wannan ne larura ce sai a hana amma in ba wannan haka kawai ka ce abin da to wannan haramun wallahi ba lau ah, malam wannan yana cewa menene hukuncin istimna'i a musulunci shi dai ko da ya karbi na kokowa to istimna'i dai zina ce a shar'ance istimna'i shine mutum ya kokarin fitar da mani da hannu ya ringa amfani da hannunsa har yana wasa da mazakutarsa har ainihin wato mani ya fita ko mace ta ringa wasa da ainihin ta har mani ya fita to wannan haramun ne kuma zina ne amma dai da ba zina ce wadda ake yi wa man da ya yi ta haddi amma zinaban dai za a rubuta maka zunubin wanda ya zina kuma sannan tsallake iyaka da Allah ya ne Allah ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanu fa innahum ghayru malumina sai ce fa man ibtaga wara zalika duk wanda ya nemi ya ƙosar da sha'awarsa ba ta hanyar matarsa ba ba ta hanyar sadaka dinsa ba to ya zama ɗan ta'adda ya tsallake iyakar da Allah sha ta masa a shar'ance wannan haramun an gane ko ko kai amfani da kullu ko wasu roba da ake zuwa a sayar ko hannunka duka wannan haramun bai halatta ba duk wanda ya biya bukatar sha'awarsa ba ta ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi guda biyu ba ko matarka ko ku yanga ka wato sadaka yanzu babu sadaka ba inda kake ka samu sadaka saboda ka sai mata kace ta rage kawai wanda ya yi nan samu ya biya bukata ta wannan hanyar shikenan ya yi daidai amma wanda ya tsallake wata hanya ba wannan ba to shikenan Allah ta'ala ya ce masa dan ta'addani sannan likitoci na ya fira da wani likita ya ce idan mutum ya ci gaba da yin wannan to zai likita tunaninsa zai zama da kullum Allah ya jarabe shi da tunani wargajajje ya ba zai iya tsara wani abu ya yi magana a kai ba sai kai tunaninsa ya wargaje Bayan da ainihin wato nutsuwa ba zai zama mai fahimta ba da sauransu wallahu alam na'am malam wannan yana cewa ina son yana son karin bayani dangane da zaman masallaci a kabin na farko shin duk wanda ya riga shigowa masallaci shi ne ya kamata ya zauna su kuma ina ya kamata ya zauna mutum ya zo masallaci don ya sallah kuma ga sahun farko bai cika ba ai ba daidai bane a kirkiri wani sahu sai ainihin manzon Allah abin da yake cewa a cin musaffal awwal fal awwal ku cika sahu na farko sannan kuma wanda yake bi masa sannan wanda yake bi masa har a je karshe annabi yana cewa da mutane sun san gara ba da bonus da Allah ya tanada zai ba wanda ya salla a sahun farko wallahi ko da da lalafe za su yi su zo su tsaya a tsawon farko da sun yi haka an gane ko kai da za a ce ba za a shiga tsawon farko ba in ji annabi sai an yi ƙuri'a da za a ce sai wanda ya ci zaɓe shi ne zai shiga tsawon farko wallahi da ya kamata a ce sai an yi ƙuri'a sannan a shiga tsawon farko da ka mutumin da ya zo masallaci da wuri yaya kuma zai koma can baya sai ya zo ya zauna to barko amma an baya sallah da ina yi zuwa ko ina ya ga dama ya zo ya sallah amma dai abin da ya bi masa alkhairi shine tsawon barko Allah ya samu dace tambayar shi ta biyu malam menene hukuncin wanda yake jiftawa ta gaban mai sallah shin yana da laifin ko ba shi da laifi ya danganta ga mai sallah idan mai sallah liman ne ko kuma mai sallah shi kaɗai yake sallarsa ko ta nafila ko yana ƙara farilla da aka tsere masa ko kuma yana rama wata farilla da bai yi ba to haramun ne ka wuce ta gaban. amma idan sau ya kai daga nan zuwa makka ka zo ka wuce ta gaban mamu ba liman ba to ba ka wuce ta gaban mai sallah ba saboda manzon Allah sallama yana sallah ko akuya ce za ta wuce ta gaban sai ya ya hada cikin da garu don ya hana ta wucewa amma dan abdullahi dan abbas ya zo ya ci akan jaka ya hawo jaka ya zo ya bi ta gaban sahu tun daga farko sai da ya ji har karshe sannan ya daura jakar ya zo ya bi sallah gaban mamu ana iya wucewa amma mamun lokacin da ya halatta ka wuce ta gabansa lokacin da liman din yana jansa sallah idan masabuki ne liman ya yi sallama to yanzu mamu ya zama mustaƙilli haramun ne ka wuce ta gabansa an gane ko ba za ka wuce ta gabansa ba don yanzu shi yake jan kansa ko da yake dai Allah zai ba ladan jami amma tunda masabuki ne an biyo shi na ka uku ko biyu ko daya to lokacin da yake karasa saɗin nan haramun ne ka wuce ta gabansa in yayi kokarin ya hana ka to ka hannu in ka ki annabi ya ce kai shedan ne Allah ya kiyaye mu ma ne wani cewa wanda yake kallon al'aurar wani alhali yana da azumi shi ya ko kuma yana wani babu inda aka ce yana karya azumi amma kuma karyan kallon al'aurar wani haramun ko kana azumi ko baka azumi baya halatta ka nuna al'aurarka ga wani ko wani ya nuna maka al'aurarsa abin da yake faruwa tsakanin mace da miji wannan a kyale shi a gefe shiguncin sa daban amma dai wato haka kawai wani ya ga al'aurar wani ko ya nuna wani wannan fasikanci ne amma maganar karya azumi wannan yana ci abin da malamai suka ce yana karya azumi abin da na karanta baya ciki wallah ba alam malam wannan yana cewa na kasance a wani gari ina aiki amma akwai karancin cikin a garin an karanta nan jiya an karanta shi da kake ajin karanta addini ko ah. ba kai wani eh, ya karanta to muna fata Allah ya samu dace wanda muka fada da Allah ba malada wanda muka yi kuskure kuma Allah ta laya ga mana dan uwa da kuma rubuta suka dace da neman addu'a Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi mu nan gaba daya Allah ya san bukatar kowa Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ya ba mu ikon amfana da alkhairin da suke cikin wannan wata Allah ya sa muna cikin wadanda Allah zai yafewa azaba Allah ya sa muna cikin wanda Allah zai yanta daga zanar wuta Allah ya sa mu dace Allah ya wa ƴaƴan mu albarka Allah ya wa rayuwar mu albarka Allah ya wa ilimin da ya ba mu albarka Allah ya wa duk abin da ya ba mu na alkhairi albarka Allah kuma ya sa mu zabi cikin albarka Allah ya gafarta mana zunuban mai karbi ibadun mu karba doyin mu dukkanin waɗanda suka yi mana wasiya mai musu addu'a Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah dukkanin waɗanda suka ce mai musu addu'a Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda ma muka ga ya kamata mai musu addu'a ba su ce mai musu ba Allah ka san bukatun su Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi shugabanninmu da suke jagorantar mu Allah ka musu jagora Allah ka hana su ayyukan asha Allah ka hana su ayyukan da za su yi nadama Allah ka ba su ikon yin adalci rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Eh in Allah ya ba mu iko gobe muke sa ran mu rufe wannan karatu in Allah ya sa muna raye har zuwa kuma baɗi in Allah ba mu kuma dora